rahim assalamu alaikum wa rahmatullah yanwa barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan tasha tamu mai tarin albarka idan wannan shine karin farko da ka ziyarci wannan tasha tamu so ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa yanda za a sanar da kai da zarar mun saka wani sabon bidiyon mu a yau za mu nuna muku yadda za ku siya kaya daga kamfanin wish ne kuma kayan su kasance masu sauƙi kwatankwacin kayan ya zama a kun siye su a farashi mai araha wannan sites ɗin da kuke gani nan ne wish so idan mutum bai rijista da wish ba farko abin da zaka fara yi shine zaka fara yin rijista so idan kai rijistan zai kawo ka nan bangaren inda zaka zo ka zaɓi abin da kake so ka siya kafin daga bisani sai ka tura shi zuwa kat eh, ɗinka daga nan kuma sai ka je ka biya uh, kafin mu kai ga uh, siyan ko kuma mu kai ga yadda za ku siya ina so in tabbatar muku da cewa wish company ne wanda uh, da gaske yana sai da kayan shi babu maganan 49 a ciki ba maganan ka sai kayan ka bai zo ba ni nan na gaya muku na rantse da Allah na siya kaya a wish sun zo ban san adadinsu ba na kuma siya kaya daga wish sun samu problem an dawo min da kuɗi na bayan wani lokaci so da abin da za ka siya a wish ka siye shi da zuciya ɗaya in Allah ya da zai zo har inda kake idan kuma bai zo ba za su da maka da kuɗinka kuma dawo da kuɗin ba yana ɗaukar lokaci ba ne ba idan ka siya kaya a wish idan ya wuce kwanaki kaɗan maybe ko akwai kwanakin da suke ɗauka kafin a shifting bai wuce kwana biyar to idan ya kai kwana shida an samu matsala kenan so daga nan za su gaya maka cewa ba a samu kayanka ba eh, shi mai wanda zai shifin din bai shifin ba saboda haka ko dai su dawo maka da kuɗinka ko kuma su canza maka da wani item din wanda kake da bukata kuma kaya a wish suna da sauki ba kamar yadda suke a nan najeriya ba so za mu magana akan not 9 plus ga not 9 plus uh, abin da ake sai da not 9 plus a uh, wish shine za ka siya ta a kuɗi naira dubu ashirin da biyar da hamsin da takwas amma kuma a ku sani wannan kuɗin za ka siye shi babu kuɗin kawowa akwai kuɗin kawowa wanda za ka biya daga daban wanda shi kuma za mu zo kan shi a wannan not 9 plus ɗin eh, ga capacity ɗinta kamar haka a 6 gig ne ram ɗinta 6G ne kafin sai kuma tana da kwakwalwa wanda za ta iya ɗaukan kaya eh, a jikinta shine tana da 128 gig a jikinta kenan kafin kuma kamararta 8 mp ne plus 13 mp kuma 8 eh, core ne eh, wanda suke a assistant ɗin waya za su iya ganewa shine processor ɗin shi gashi nan 8 ne kuma wannan wayan 2021 nu sabuwa ce gal eh, kuma fadin wayan shine 5.8 inches sai kuma eh, smartphone ne abinda ake nufi da smartphone shine cewa abinda wancan wayan za ta iya yi maka so za ka iya yi da ita wannan wayan ga ta nan not 9 plus ga ɗayan ɓangaren ta nan 548 inches full screen ma'ana full screen shine gaba ɗaya screen ɗinta ya cika ko ina kamar yadda kuke gani ga bayan kamaran yadda yake sai kuma kuma ita wannan kamaran eh, ita wannan wayan sorry I mean eh, tana da face eh, za ta iya tana gane mutum misali idan akwai abin da zaka yi kawai da wayanka zaka da fuskanka zaka dauka so da ka zo kasa duk abin da dai wancan not 9 din take yi shine take yin ga wannan digital kamar yadda muka nuna muku ga, ga, ga to yanzu wannan wayan ana sayar da ita a wish 25,558 dubu ashirin da biyar da ɗari biyar da hamsin da takwas to bari mu duba kuma a najeriya nawa ake sayar da ainihin wancan wayan um, ainihin wancan wayan ka kun ganta nan a Najeriya Samsung Galaxy Note 9 ita kuma ana sai da ita 235 cip cip haka ne kudinta haka za ka iya siyanta a Jumia ko kuma a wasu wurare to ga wayan ita ma kamar haka ita ce wannan Samsung so batiri din wannan Samsung din dubu hudu ne kamar yadda kuke gani eh, capacity ɗin shi uh, 4000 ne kafin sai kuma a storage dinta tana da uh, tana da 512 gig storage built wannan an yi shi a ciki ne built-in dinta sai kuma expandable up to 512 gig more uh, mana za ka iya uh, a ciki tana da gig 512 kafin kuma za ka iya sa mata mai ɗari biyar da 512 shi ma za ta ɗauka kafin sai e, kuma ita wannan wayan da kuke gani smart ɗin samsung ɗin bluetooth ɗin shi komai lafiya lau yana da bluetooth kuma e, sim biyu ne layi biyu ne yake da shi kuma tana nan kamar yadda e, waccan take ko kuma mu ce kamar yadda waccan haka wannan take. so wannan ita kuma os ɗinta android 8.1 ne wannan os ɗinta 8.1 so ita kuma wannan kuma fa ita kuma wannan android 10.0 system ne wannan version ɗin wannan ya fi na wancan saboda wancan ita 8.1 wannan kuma 10 ne so kun kaga a maganar os na android version wannan waccan za mu iya cewa ta fi wannan sai kuma display quality ɗinta hd ne plus super um, uh, uh, uh mana uh, hoton da take fitarwa da take maka display tana maka display ɗin hd ne eh, eh, kafin sai kuma eh, sai maganan kamara kamara ɗinta real kamara ɗin wannan dual kamara ne gaba da baya Eh, gaban kyamaran wannan kyamaran ci 12 mp ne AF autofocus um, idan muka dawo wish kuma muka duba kamaran wannan wayan bari mu gani bari mu ga kamaran ta uh, bari mu ga ok kamara ok so uh, ga ga kamaran wannan ita kuma um, sorry bari mu duba a nan mhm. ok yau ga kamaranta front ita kuma real camera din wannan 13 mp ne amma kuma ita wannan kamaran ita kuma wannan 12 mp ne wancan 13 sai front camera din wannan 8 mp autofocus sai kuma uh, ita kuma wannan ita ma 8 mp ne to kaga idan muka yi maganar kamera za mu ce wannan kamaran eh, ita tun da real kamara ɗin shi 13 ne shi kuma wancan ɗayan samson not 9 ɗin 12 eh, ne battery ɗin shi wannan yana da 4800 to shi kuma wannan batirin shi ba 4800 ba ne ba batirin shi 4000 ne eh, ya kamata ku gani ka gani batirin shi 4000 ne wannan kuma batirin shi eh, eh, kun gani 4800 ne batirin shi ok so idan sorry idan muka ce yanzu za mu duba zuwa ga wancan ɗayan not 9 ɗin real, uh, real not 9 samson da kuma wannan zaka ga cewa akwai bambance-bambance wanda aka sa su akan tsakanin waccan da kuma wannan to sai kuma maganan bari mu duba kuma eh, magana eh, da yake abubuwan da muke amfani da su suna da yawa sosai sai network ita wannan network ɗinta ba maganan 3G ko 4G ba ne ba a'a 4G ne da kuma 5G kuma sim card ɗin shi guda biyu ne za ka iya samun shi memory card two sim card da kuma uh, memory card to bari mu duba ita kuma uh, wannan kamaran wannan uh, wayan magani maga ita kuma yaya take to ita ma wannan dai tana nan kamar wancan ne za ku iya za a iya sa mata uh, memory card shine ma suke magana za a iya sa mata har wanda zai kai 512 gig gigabyte din shi so sai kuma maganin internal so uh, maganin internal shine cewa uh, eh, kamar ba su rubuta ba amma ya kan okay ga network nan and connection okay uh, okay okay okay so ita wannan kuma ba ba 5G ba ce ba kamar wancan wannan kuma 4G ne so bambanci kenan ita wancan za ta baka 5 da 4G wannan kuma za ta baka 4G kawai um, wannan za ka siya ta akan 200 um, uh, wannan sorry wannan za ka siya ta kan 25,558 kafin za ka ba da kudin shifin ɗinta 4,719 so idan ka haɗa za ka ga gaba ɗaya wannan kudinta 30,000 ne da wani ɗan abu kaɗan so wayan da za ka siye shi 30,000 da wani ɗan abu ɗan kaɗan not 9 plus a ah, wancan kuma zai siye shi nashi akan naira 235 akwai bambanci da gaske wannan tafi waccan amma abin da muke so eh, ku gane shine cewa ita wannan wayar eh, not 9 plus din nan za ka iya siyan ta kai amfani da ita in ma ka iya ci da fasi har a ce taka ce babba ba waccan ce babba ba saboda kana da 5G wancan ba shi da 5G kana da 13 MP camera shi kuma yana da 12 MP camera so abin koda za zo a duba a ciki ne za a ce taka ce babba ba wancan ce babba ba so saboda haka baka da bukatan ka bata wa kanka lokaci in in baka da 238,000 uh, ka siya waya so za ka iya zuwa ka yi order a wish ka siyo not 9 plus ɗinka waya ne eh, mai aminci wadda ka zo ka yi amfani da ita tana da face id tana da uh, fingerprint id ɗinta da komai da komai ba wani abin da waccan wayan za ta yi wadda wannan ba za ta yi ba in abin ma abin da aka rubuta ne za mu ce sai dai abin da wannan za ta yi ita kuma waccan ba za ta yi ba to ya za ka yi ka siya um, ne za ka yi salatin ɗin site to a ina daga ina kake so ka uh, yi odanka daga us ne ko daga au ne ko daga uk ne sai ka zaba bari mu ɗauki nan so mu ɗauki au normally wasu lokutan idan ka ɗauki eh, item daga wani wuri zuwa wani wuri kudin shi kan canza to amma wannan bai canza ba eh, bari mu zo kan kala so bari mu ɗauki kaga black ne da purple da green ita wannan wayan babu fara a ciki amma akwai baka akwai purple akwai green bari mu zaɓi eh, bari mu zaɓi green so da muka zaɓi green kuɗin ya canza ya koma 5781 so bari mu zaɓi baka so da muka zaɓi baka ma kuɗin yana nan fofulfa ok to abinda za ka ce wannan 35,781 saboda daga au ne so akwai wani abu bari mu ce mu zaɓi eh, mun ɗauki au eh, bari mu ɗauki us so in ka ɗauki us kuma kuɗin zai rage so bari mu ɗauki au in muka ɗauki au kuɗin ya dawo 25,558 so haka ne amma kuma abin da yake faruwa shine wannan babu ita a AU babu ita za ku iya ganin gashi an ce sold out an siyar kenan to bari mu canza maybe mu same ta a UK to za mu same ta a UK amma sai dai mu same ta akan 35781 so idan ka gama wannan daman sai ka sa address ɗinka idan ka sa address ɗinka kai komai da komai abin da ya rage maka kawai zaka danna buy idan mutum ba shi da wish ko kuma bai san yadda zai samu wish ba za mu sa link a kasan wannan bidiyon wanda za ka danna wanda zai kai ka direct inda za ka yi downloading din wish wish garanti ne babu wani abu babu cuwa-cuwa a ciki in ka sai kaya bai zo ba za su dawo maka da kayanka idan kuma kayanka ya zo za a kira ka a first office har a baka kayanka a ku duba bidiyon mu na gaba za mu yadda za ku yi Eh, kai create ɗin account kai kuma sa komai da komai har inda kayan ka zai zo kar ku ta ku danna mana subscribe kafin idan akwai abin da mutum bai gane ba ya yi comment a ƙasa insha Allah za mu bashi amsa ko kuma ya biyo mu a channel mu ya duba wasu sauran bidiyo insha Allah zai samu amsa thank you very much kar ku ta ku danna mana subscribe assalamu alaikum warahmatullahi